ahli sunna kun ji yadda ake addu'a yadda ake da'awa in ko tashi kuka ce kaza ba kyau ko to kafin ku ce kaza ba kyau ku tattalawa mutane me yake da kyau yanzu imamul bagawi ya yi kondemin farkin da suke bi suna dankarewa mazhaba littafi kaza sai ya ga cewa abin da zai bari ya marma zai rubuta littafi na sunna domin ya karkato da himmasu su dawo nan haka ake yi so amma kawai ahli suna kawai ku ta yawo a bar bid'a a bar bid'a a bar shegantaka a bar kaza a bar kaza ba ku zauna kun karantar da mutane littattafan sunna ba wallahi al'azimi wannan ba tafarkin ahli sunna ba ne saboda haka malaman ahli sunna ku gyara kowane malami da yake hawa mimbari yana wa'azin kasa allah ya saka mishi da alheri in ba wa'azin kasa mai kake a garinku kana karantar da littafan ƙur'ani tafsiri hadisi littattafan fiƙihu littattafan aƙida to ka kama tafarkin ahli sunna amma babu wa'azin ƙasa ka tafi abuja a kunna maka iya kwandishan ka zauna sai wani wa'azin ya taso ka kauce wa farkin ahli sunna ya zama a anguwar kuma baka da ɗalibai a garin ku baka da ɗalibai littafi nawa kake karantarwa duk an ji labarin ka ko ina a duniya amma angoku ka da kwaya uku da kake karantawa babu littafi kwaya ɗaya da kake karantawa wannan ya saba ta farkin ahlus sunna Sau da aka malaman ahli sunna ku gyara shine an yi wa'azi kaza ba kyau eh sai a ce to jama'a ku zo ga abin da yake da kyau shi yasa zaka ji kullun zamu rugurguji bid'a a makarantar nan amma zamu ce maka ga abin da sunna ta ce kuma zo a karantar da kai amma wallahi in kun yi wa mutane wa'azi su bar bid'a babu wani abu ka duba bayan yana da suka akan kankamewa littattafan fiƙihu da suke ba ji ba gani sai marma zai rubuta wannan littafi litan sarifa himamuhu domin di su, da ƙwazansu da kazar-kazar ɗinsu ya karkato alaktilafi masharibihim duk da bambancin aƙidunsu bambancin mazhabarsu bambancin fahimtarsu amma sai ga inda suka lazimci wannan littafin to shi kenan za su dawo ilal da'i suna kwaikwayo bi immatis salaf za su dawo suna kwaikwayon limaman magabata allazina ulhimul fahma sahiha lil islam waɗanda su malaman salaf malaman farko malaman sahabbai da tabi'ai Allah ya kimsa musu ingantacciyar fahimta ta addinin musulunci an tariƙi tafakkihi bil qur'ani saboda su ta hanyar ƙur'ani suke fahimta addini wa sunna da kuma sunna sakamakon suna ƙoƙarin cire fiƙihunsu ne a ƙur'ani da sunna sai allah ya kimsa musu ingantacciyar fahimta ta addinin musulunci wa ma